jiki Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Masu sauraro idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki muna nan akan batun cutar kansa wato daji ko kuma sankara. Dr. Mubarak Labaran Liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Nuhu Bamalli da ke Zariya jihar Kaduna a Najeriya kuma mai bincike da nazari akan wannan cuta. yana mana bayani ne akan muhimman abubuwan da ke haifar da cutar kansa sai lokaci ya cin mana to a nan za mu tashi. To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da a cewa suke haifar da cutar kansa akan raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu so kashi na farko shine akwai gado kamar na ita kanta kwayar halitta na mm. jikin shi bil adama abin da wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da halittarsu akwai su wannan jeans da za su iya kusan kansa a wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittarsu kuma wannan abin yana bin tsatso kamar yana bin jini yana bin gado don haka in kamar yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kaman jini mm. to akwai yiwuwar 'ya'yan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon sabida kwayar halittar su ni iri ɗaya ne akwai wannan gado to bayan wannan bangare na gado wanda shi ne kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne shi ne kamar a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi wannan mm. ya haɗa da kamar abinci ci maka wani irin abinci ake ci ya ake cin abincin a wani lokaci ake ci mm. da kuma mm. a fi kan shi maybe tsaftar abincin da ake ci to duk wannan abubuwan sun suna da tasiri mm. akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum ke ta'ammali da su wanda ba abinci ba ne kamar a ce tabar sigari haka da ake sha da kuma kaman wanda suke eh, ma'amala da barasa ko kuma bayan wannan makaci gwarin akwai wasu abubuwa wanda kaman akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kama a matsayin abodan su kawo kamar ko launi a abinci mm. ko kuma ɗanɗano ko mm. wani abu wanda ba wai su suna da wani muhimmanci ne a matsayin abinci amma sukan daɗawa abinci armashi to wasu daga cikin su saboda chemicals ne mm. to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da hadda irin abubuwan da kamar ake sawa abinci don saboda ya taimaki abinci kamar ya tsawaita kamar preservatives wanda zai mm. tsawaita nisan kwanan abinci kamar mm. musamman kan da ake sa a kamar gwangwani da sauransu wanda ake so daɗe bai lalace ba da sauransu to wannan duka eh, da kuma tunda an ce duka lifestyle ne har da yanayin yaya mutum yake motsa jikinsa da aikace aikace da yake yi da sauransu duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗu akan wanda katigori na kamar tsarin rayuwa to wannan shine katigori na biyu mm. na abin da yake iya janyo su don kansa to abu na uku shine akwai kuma abin da bara a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kamar sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin dan adam wannan sinadarai ina muke nufi kamar sinadarai kamar na chemicals mm. kamar yana aka ce kamar maganin kwari ko kuma wanda shine abin da muke so mu tsaye magana a kai mm. kamar sinadarai wanda suke na chemicals ne wanda ake amfani su a masana'antu na sarrafa abubuwa mm. wato irin wannan sinadaran su suna da alaka da janyo a ita kanta cutar kansa har ila akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kamar aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kamar radiation wani irin haske ne mm. wanda ake iya samun shi kamar daga abubuwan da suka shafi nukiliya da sauransu wannan irin hasken na mm. sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a karkashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke iya mm. aiwatar ko suke iya ta'azzara magana cutar kansa. To abu na hudu kuma wanda shine na ƙarshe kamar yadda na yi bayani a baya shine eh, na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga ya janyo wannan canjin yanayin ganin ko mm. Mm-hmm. akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne mm-hmm. kwayar halitta ce ta kwayar cuta ta virus to akwai wasu virus wanda su ne irin abin da ke kosin wannan ciwon kamar HIV eh, da kuma wannan ko corona to mm. akwai wasu nau'in su na wannan virus din wanda su ma sun samu shiga jikin dan adam to su suna iya zuwa su ma canje yanayin ma'amalan wannan kwayan eh, halitta na sel hmm. kuma su iya kusan in cutar kansa eh, kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata to yawancin abin da ya fi kusan in su zasu samu viruses ne hmm. da kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai virus da su suke kusan wannan cutar hmm. wasu ba kansa na kamar hanta to wannan dai kategori hudu su ne makasudan abubuwan da su ne suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa ko dai eh, abinci da lifestyle ko kuma a gado kamar da na faɗa mm. da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu mm. wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke iya shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na insha Allah. Mm. To likita na san a cikin eh, harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Mm. Binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne? Eh to eh, kamar yadda na fara bayani a ɗazu wato yawancin bincike na akan cutar kansa mm. ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya eh, ya za a yi mu kare al'ummanmu da mutanenmu hannu akan burkar su samu cutar saboda kamar da mai bayani cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganin ta da wuri mm. sai lokacin da kamar lokaci ya kure kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ta yana da wahala kuma ko da za a iya yin maganin maganin iya da matukar tsada mm. kuma iya da wahalarwa ga jiki to don haka abin da ya fi zama ala ko fi zama mana tabbas shi makariya mm. kar ya zama an kamu da cutar wanne kuma zai kawo wannan kariya shine a san wanne ne matakai da za a iya dinga ɗauka na wanda za mu kare kanmu so mm. kamar wasu daga cikin bincike da na aiwatar mm. muhimmai na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da cimaka da mutane ake ci da kuma yadda mutane suke ci to da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum to yawanci za ki samu a irin cimakan mu a nan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala kala a nan bangaren duniya kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kaman da ya kiran su natural ba kuma kaman eh, suna cikin Eh, ba sai zan fassara din ba <laughs> wanda Allah da ya ba mu ba komai ake zuba masa ba ba a sa da eh, an wani gurbata ko an canza kwaya halittar su ba to amma eh, babban abin da binciken ne ya gano a wannan fannin shine hmm. jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanu. yawancin abincicika wanda suke masu amfani wajen gina jiki da kuma mm. kare jiki daga irin wannan ciwukan abin da nake nufi a misali mm. kamar abincicika da suka shafi kamar yanzu ganye da 'ya'yan itace su ne kan gaba a cikin nau'in abincicika da aka tabbatar suna ba da matukar kariya ga jiki samun ciwuka musamman ga ita cutar kansa. To amma da ake samu kuma mu a yawancin abincikan mu da muke ci mm. da ci makar mu ba mu fiye shigar da wayannan abincikan a cikin abinci mukan kira su kawai kamar ma kayan marmari ne wanda kamar sai an samu dama ne kawai mm. za a iya cin su <laughs> in kawai ba ba ba a ɗauke su wani kamar dai da muhimmanci ba to abu ne wanda suke da matukar muhimmanci ya kamata a ce kamar yanzu lokacin da mutum zai ci abinci dole a cikin abincin nan ya zama na kashi mai tsoka na cikin abincin nan mm. akwai ganye a ciki akwai mm. kuma 'ya'yan itace mm. idan ya zama na mutum tsarin cin abincin shi ya zama ya dawwama haka to zai daɗe yana samun kariya daga ba wai kawai kansa ba ciwo kama da mm, dama amma dai musamman ita cutar kansa din in mutum ya zama cin abincin shi irin wannan abin nan din ne mm. zai samu wannan taimakon sannan akwai kamar nau'in abincika wanda suke kamar na maiko mm. wanda muke yawanci wanda kuma su suna iya ta'azzara <laughs> yadda mutum zai samu kiba ya yi kiba da yawa kuma in ya yi kiba to kiba kuma tana da alaka mm. da da ta ta'azzara ita mm. cutar wannan kansa din so wannan dai bincike ne da muka aiwatar sosai kuma mun yi walla mm. walla kai da sauransu wanda mun gano wasu ma abincika wanda namu ne nan gargajiya wanda suna da tasiri matuka akan wajen kare jiki da kare a yanayin lafiya da ke ta kamuwa da irin wannan cuta ta kansa. Kuma sauraro a nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin a ni ce Aisha Tusule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. kai kullum sahi ka ba